Assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatu suna na Fuad Umar kuna sauraron mu on Kibla FM. A ku kira ƴan wayinku muna nan lavin Kibla FM wannan lokaci za mu zo mu have wani short discussion kan wani topic mai matukan muhimmanci. Shin manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam ya gamu da Allah one on one, shi da Allah sun gamu ga shi nan ga Allah one on one, an yi wannan ko ba yi ba. Kibla FM website mu www.kiblafm.com ku logon ku access resources mu akwai kuma contact details mu. Question again, manza Allah sallallahu alaihi wasallam shugaban dukkan halitta ya gamu da Allah one on one shi da Ubangiji sun gamu gashi nan ga kuma Allah suka tattauna suka have a discussion an yi haka nan. domin gaskiya da yawan mun tashi an gaya muna wai an yi haka nan, malumman su muna wa'azi suka ce an yi haka nan an tafi. Cikin wannan magana ma an shirya wasu kasidodi, wasu waka na yabo na tarihi, wanda aka fada cewa manzo ya gamu da Allah, suka gamu, suka tattauna, cikin tattaunawa ma aka bashi sallah wanda ya kamuna muke amfani da shi yau. tarihin da aka bamu kenan karatun da aka bamu kenan manzan Allah tambayan ya gamu da Allah one on one an ce muna eh ya zo an doke shi aka kashi sama da aka kashi sama mala'ika Jibril ya doke shi ya hau kan buraka wani halitta ne rabin shi doki rabin shi mutum ko rabin shi kuma mala'ika ya zauna kan shi suka kama hanya suka je sama, da suka je sama suka gamu da Allah, shi manzan lai gamu da Allah. To, an yi waka, an yi wani waka, kuma waka mun buga kadan, akwai wani bawan Allah kuma tare da mu a wannan lokaci, Sheikh Yahya Ibrahim masussuka na Katsina State, Nigeria, yana tare da mu, gabanin mu buga wakan na za mu mishi sallama na musulunci, muna ce, Salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, Sheikh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuhu malam fa'ad. Awesome Sheikh muna murna jin muryanka muna ma kai da iyalinka fata alhairi. Na'am. Awesome. Sheikh kamar da na yi magana da zu, manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam shi ne shugaban alitta gaba dai, shi ne fiyayya wanda yake Allah ya ba shi abin da bai ba kowane alitta ba, mun yada haka nan. Shi kuma ne abin fariyar mu musulmai, muna son shi ya fi kowa cikin rayuwarmu. Banda Allah, manzo Allah kowane musulmi ya kamata ka so fi kowa, kuma haka nan ne. Tarihi manzo Allah muna ji yana muna dadi. Ina muna dadi, domin mun ka gane tarihin manzo Allah ka gane yadda ya kamata ka yi ababa da kyau, domin shi ya yi abin ya fi yanda Allah ya ajiye a yi rayuwa, haka shi ya yi. haka shi manzo Allah haka to cikin tarihi an ga muna ya je sama an doke shi aka shi sama malaika jibril ne ya zo ziyara daga wurin manzo Allah ya doke shi suka je sama da suka je sama ya je ka wani wuri jibril ya ce mishi shi inda suka kai ga kai jibril ka ci gaba domin ni ban yan shiga eh jibril ya gaya manzo Allah shi manzo Allah ya ci gaba je gamu da Allah shi jibril nan ga zai saya to cikin wannan magana ma yi wakan shi an waka na kasida na yabo na bada tarihi da zamu buga wannan waka kadan sa'annan muka gama zai maka tambaya kai muna wani guntun bayani bisa kan wannan wato maganan ga on cable fm ku kira yan wayen ku Sheikh Yahya Ibrahim masusuka shi ke tare da mu on cable fm gashi nan zamu rolin shi mu ji wakan nan kadan Muhammad ya رسول الله bayan sun gabatar da sallah annabi ya taka azashi sai bai ga ɗan ba sai annabi ya ce jibrilu yaya ka saura a baya jibrilu ya ce ɗan uwana daidan matsayi na kenan ya kai gaban talikai muhammad ya Rasulallah. Sai Jibrilu ya ce ɗan uwana ai ya faskara gare ni rabu da kai a nan ga kowane mala'ika da irin makamin da Allah ya bashi na rantse da Allah da ya magana annabin Allah na ƙara taki ɗaya nan zan kone kamar yadda za shi ke kuna a cikin wuta muhammad ya Rasulallah. Nan ba daɗi ke barin ba daɗi, in ji ya Rasulallah. aka mai da abin hawa kamar kujera na haske mala'iku guda hudu ke ɗauke da wannan kujera sai waje ana cewa daga sassan zatin Allah ku ɗauke shamakin nan da ke tsakanina da masoyina Muhammadu ya rasu zo mai da abin hawa kamar kujera na haske mala'iku guda hudu ke ɗauke da wannan kujera sai yana jin kira daga sassan zai ubangiji kullum da zaki da haka. Dubu ɗari sun sakon sallah dubu ɗari sun yi rinko dubu ɗari sun yi sujada ina cikin zurfin tunanin abin da na gani daga girma مخمالا jamala jalala da haiba sai na ji an yi kirana kusan kowa masoyo na muhammadu ya rafe raula sai na taka taki kamar tafiyan shekara ɗari ta kujeran nan na haske yana wucewa gani Yaku tantang da padara Allah Ini ya Rasul Allah Yaku tanki ubang jujina Seri senya hannu wanta Yaku dura da irada Sai na bi sanyi a zuciyana Sai ya ga ganin ilimi Mutum farko da ƙarshe Sai ya Rasul Allah Allah nan bai taba ji ba bai taba garcewa a zuciya ba in ji ya Kuna sauraron Monkibla FM suna na Fuhari Umar tare da mu a wannan lokaci Sheikh Yahya Ibrahim Masusuka a tafikin da shi ne manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya je ya gan Allah one on one shi da Ubangiji sun gamu one on one suka tattauna suka have a discussion. An yi haka nan, domin kamar da na fada cikin mu a rayuwarmu mun ji wannan tarihi tun muna kanana, haka mu suka karatar da mu suka ga muna, ko an yi haka nan. amma akwai differences uh, in opinions kan wannan shani tun da mun ji sunan Allah da sunan manzan Allah uh, cikin wannan magana to ya zamo necessary ya kamata mu gane tarihin hakanan nan ne an yi haka nan kuma mun ji shi from various sources yau Sheikh Yahya Ibrahim Masusuka Sheikh Ibrahim Masusuka ina ce ka ji wannan kasidan da muka buga wakan na tarihin da muka buga yawwa na ji wannan kasidan daga farkon da kuka sa har zuwa ƙarshe ina ji to an ce muna wai Allah ya gamu da manzo Allah one on one wai malaika Jibril ya doke shi suka hau sama suka je suka gana suka tattauna aka cikin wannan tattauna aka kawo muna sallah guda biyar menene naka fahimta hmm. bisa kan wannan tarihin da kaji bismillah sheikh Na'am, na farko wannan tarihi ah, na karanta shi daga farko har ƙarshe na tarihin cewa annabi ya tafi zuwa sama tare da jibrilu kan wata buraka har aka kai daidai inda shi ma jibrilu ba zai iya wucewa ba sannan shi manzon Allah ya wuce ya je ya tadda da Allah a fadansa sannan kuma a kan hanya ya haɗu da annabawa daban-daban e, kuma duk annabin da ya tadda zai same shi ya yi masu jami'in sallah to wannan tarihi ɗungurum ɗin shi baya cikin addininmu na musulunci na farko akwai abubuwa aiki ƙato wanda ke gaban musulmi shine an cakuɗe musulunci da kiristanci da yahudanci wani ya haɗe su gaba ɗaya yana yi a matsayin musulunci don haka akwai buƙatar musulmi mai hankali ya ɗauko littafin da aka bashi na addinin shi duk Ɗan adam da Allah ya halitta to ya bashi manual ya bashi littafin shi wanda zai gyara rayuwarsa kuma kowane manzo in ya zo zai zo da littafinsa kamar yadda Musa ya zo da Ataura Isa ya zo da Injila Dawud ya zo da Zabura to shine Annabi Muhammad ya zo da Alƙur'ani. to Alqur'anin nan shine duk abin da kake nema na addini in ka samu tushen sa a Qur'ani to wannan magana ta tabbata akwai ta a musulunci so amma labarin cewa Annabi Muhammad ya taka ya je sama sai a haɗe magana a ce Isra'i da Mi'raji. To shi Isra'i akwai shi a Ƙur'ani Allah ya yi bayanin shi. Amma shi Mi'raji ɗin nan babu shi fa a littafin Allah. To amma kasancewa babu shi a Ƙur'ani bai hana kuma ya zama akwai shi a cikin littattafai a gan shi a Bukhari ko a gan shi a Muslim ko a gan shi a cikin littattafan tafsiri wannan duk akwai. Amma sai wadancan ba saƙon Allah ba ne, Ƙur'ani shi ne saƙon Allah, saboda haka to a cikin saƙon Allah babu wannan labarin. kuma maganganun da ke ciki duka ƙaryata ƙur'ani ke cikin wannan tarihin na farko da aka ce annabi muhammad ɗin ya taka zai je ya anso sallah sai aka ce ya tadda annabi musa ya tadda annabi isa ya tadda annabi ibrahim a saman nan aka lissafa annabawa to su kuma annabawan nan kaf ɗinsu nan ƙasa aka tona aka rufe su ba wani annabi da ke sama Allah ya gaya mana kowane ɗan adam min ha daga wannan ƙasa muka halice ku wa fiha nu'idukum kuma cikinta za a maida ku kenan duk wanda ya taba mutuwa yana nan ƙasa sai ranar tashin alƙiyama, wa min minha nukhrijukum ranar ƙiyama Allah ce kuma daga cikin ƙasar za mu hiddo ku ta uku ukura lokacin tashin kiyama kenan kowane manzo da aka taɓa yana nan cikin ƙasa ba wani manzo da ke sama balle a ce annabi ya je ya tadda shi can sama shi yasa Allah ya ƙara bayani ya ce qala fiha ta hayauna cikin wannan ƙasai za ku rayu wa ta mutuna, kuma cikin cikin ƙasar nan za ku mutu wa min ha tukhrajun kuma daga cikin ƙasa za a hiddo ku ashe sai ka ce man wani manzo an taka an tadda shi sama ka ƙaryata waɗannan ayoyin na alqur'ani ɗaya kenan na biyu kuma a cikin tarihin ana so a nuna maka akwai yahudanci ciki da kiristanci don ana so a nuna maka annabi musa ya fi annabi muhammad hankali zahiri abin da ke cikin wannan tarihin kenan to mu kuma addini bai nuna mana fifi ita wani manzo ba shine la nufarriqu baina ahadin min rusulihi a musulunci kowane manzo Allah ya ce kaso shi shine annabi Musa annabi Isa Ibrahim Idris Yaqub kowane manzo har zuwa manzon Allah to kada ka ji kahi son manzowa ne akan manzowa ne duk da cewa Allah ya gaya mana wani manzon ya fi wani manzo shine tilkar rusulu faddalna ba'dahum ala ba'din minhum man kallama Allah daga cikin manzanni Allah ce na daga wasu fiye da wasu amma kai bawa ana so kar ka bambanta kowanne ka so shi to sai ake nuna mana to da ya je ya an so sallan nan ne guda hamsin fa kuma a sallan nan guda hamsin wai da ya tako yayo ƙasa yana zowa wajen annabi Musa sai annabi Musa ya ce sallah nawa aka baka ya ce sallah hamsin aka ban ya ce to koma wurin Allah ka ce ya rage maka mutanen ka ba za su iya ba ni ma na sha daga da bani Isra'ila maza ka koma a rage ma to ka kalli wannan tarihin yana nan in ka duba har tafsirin subhanallazi asra an kawo wannan bayanin to Allah in ya bada sako ba a tambayarsa ba a cewa dan me kai haka haka Allah ya gaya mana a suratul anbiya yace la yusalu amma yaf'al ba a tambayar Allah akan abin da ya aikata hum yusalun su yi su ke tambaya da haka idan Allah ya aiko sako ba yadda za a yi manzon Allah ya musa kuma ba yadda za a annabi Musa ya ce a koma a musa wannan magana shine wai annabi Musa da ya gaya wa annabi Muhammad maza ka koma kenan kana so ka gaya mani shi annabi Musa ya fi shi fahimta kenan sai ya koma wai aka rage masa guda biyar ya ƙara dawa ya ce nawa aka baka ya ce arba'in da biyar yanzu an rage biyar ya ce koma aka yi ta rage biyar kamar wasan yara wai sai da sallan nan ta koma guda biyar an rage arba'in da biyar sai ya sake dawa wajen annabi Musa sai annabi Musa ya ce yanzu sauran nawa ya ce sauran biyar ya ce koma a rage masa a biyar ɗin ma sai ce to gaskiya ni na kokoma har kunya ta kama ni ba zan iya komawa in ce a rage ba to a haka shine annabi Muhammad wai yayi hakuri ya dawo da wannan sallolin guda biyar kuma inda zaka gane tarihin rusasshe ne an ce da zai je an so sallai ya tadda manzanni kuma kowane manzo in ya tadda shi to zai yi masu sallah a wurin sai ya masu jam'i to ya je an so sallah ya aka ya tsaya ya sallah wace ce yayi wannan kenan sannan kuma wai da ya tafi aka je daidai inda wai jibrilu ba zai iya wucewa ba don duk inda ya je wai sai ya kwankwasa kofa idan jibrilu ya kwankwasa kofa wai sai a tambaya a ce wane ne sai ce ni ne jibrilu kai da wane ne sai ce ni da annabi muhammad kaji fa sai a ce an aika masa ne eh lallai an aika masa ya zama wanzo sai a ce to wuto wai ana zuwa daidai wani wuri sai jibrilu ya ce ba zan iya wucewa ba sai dai kai ka wuce wai akwai wani mala'ika mala'ika tsarɗo wai yana cikin tafiyan nan fa wai ya kusa zuwa fada Allah wai sai mala'iku da ke kewaye da al'arshin Allah suka ce to ga Muhammad nan ya taho mu shiru mu jiya zai ce salamu alaikum zai ce ko sannunku wai shine anan ne aka fara attahiyatu lillahi wai azzakiyatu lillahi ba ta salawatu lillahi shine ya fara wannan tahiyya sune mala'iku suka ce assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh to ka lura da wannan tarihi dungurum dinsa dukkan irin wannan tarihi suna rusa daraja annabi Muhammad ne kuma a addinin musulunci annabi Muhammad ɗungurum shine musulunci domin idan ka cire annabi cikin musulunci to musuluncin ya tashi domin Allah ya gaya mana annabi'u aula bil mu'minina min anfusihim annabi shi ake so ka so fiye da kowa fiye da kanka da za a ɗauko takobi a zo za a sare annabi Muhammad kai kana kusa Allah ya ce to bai yarda da musuluncin ka ba sai ka miƙa wuyanka an sare na annabi ya tsira shi ne musuluncinka ba a yarda kai kana zaune wani abu ya cutar da manzon Allah ba to a nan sai ake ganin cewa wai irin wannan tarihin wai shi ne zai sa ka ga darajar manzon Allah ka ga kiman manzon Allah ka ga girman shi wai sai a kawo tarihai iri iri wanda babu su a musulunci a ce wannan su ne girman annabi to a nan ba girmama annabi ba ne domin Allah ya yaba annabi kuma ya gaya mana irin darajarsa a Ƙur'ani ya ce wa innaka la'ala khuluqin azim annabi kai ne maɗaukaki Allah ya gaya mana cewa duk wata kyakkyawar ɗabi'a Allah ce to kai annabi Muhammad kana gaban kowa a kyakkyawar ɗabi'a to kenan a irin wannan tsari da aka kawo aka ce annabi ya taka sama ya kamata a ga aya amma mun ga aya wadda ta ce bai taka ɗin ba domin a lokacin da kafirai suka zo suka yi wa annabi Muhammad kalubale sai suka ce wa mina liruqiyika cewa suka yi lannu mina laka ba za mu yi imani da kai ba hatta tunazzila alaina kitaban naqra'u qul subhana rabbi hal kuntu illa basharar rasula a cikin godin da suka yi mashi suka ce autar kafis sama'i ko kuma ka taka sama sai mun ga ka taka ka hau sama sannan za mu yadda kai manzo ne sai suka ce to amma walan numina lirqiyika ko takawa kai mu ba za mu yadda ba hatta tunzila alaina kitaban naqra sai ka kawo mana wani littafi wanda ba qur'ani ba kaga kenan da ya taka sama sai su ce to saman da ka taka ma mu ba mu yadda ba sai suka ce ba za mu yadda ba sai ka taka sama kuma har qur'ani yayi ya kare bai gaya mana cewa annabi muhammad ya taka ya hau sama ya je ya ga Allah ba dungurum ayoyin qur'ani ma sun gaya mana ba a ganin Allah kwata kwata domin Allah ya gaya mana abubuwa ne ga sunan jere ya ce anna ya kunu lahu waladun ya za a ce Allah yana da ɗa ɗaya kenan walam takun lahu sahiba Allah baya da mata wa khalaqa kulla shay wa huwa bi kulli shay'in alim zalikum Allahu rabbukum bayan ya gama wannan lissafi a can in ka tsallaka gaba sai ya ce maka to la tudrikuhu abu absaru idanuwa ba sa ganin Allah abubuwa uku ne a cikin wannan ayoyin na farko bai da mata na biyu kuma baya da ɗa na uku kuma ba a ganin shi to duk jere suke cikin su yakin magana guda to ya aka ka ɗauko gani ka ce ana ganin shi in ka yadda ana ganin shi to dole ka yadda yana da ɗa kuma yana da mata kenan in ka yadda ba a ganin shi sannan ne ya tabbata ka yadda bai da ɗa bai da mata to akwai fassarar da ake ta ta ɗauka hankalin jahili sai a ce la tudrikul absaru cewa idanuwa ba su ganin Allah sai a ce fi duniya wai a duniya ne amma a lahira suna ganin shi to shi ma can da aka ce walam takul lahu sahiba baya da mata kuma aka ce baya da ɗa shi ma a duniya ne kenan tunda ayoyin da ya gashi a jere ne kenan daga duniya har lahiran ne bai da ɗa bai da mata kuma ba a ganin shi haka abun ya zo jere in ka ɗauke ɗaya ka ce akwai shi to ka rusa ƙur'ani saboda haka ba a ganin Allah akwai aya kuma da ake kawowa ita ma suratul qiyama wadda ake cewa wai ai ila rabbiha nazira wai ila rabbi hanazira din nan wai ganin Allah ne mumine za su ga Allah ranar kiyama ba haka bane domin al-intizar yana zowa da ma'anar gani yana zowa da ma'anar saurarawa shi yasa wanda ake bi bashi aka ce wa in kana zuwa usratin fa nazratun ila maisara idan yana cikin kunci fa nazratun za a saurara mashi ila maisara ko ila maisura duk ɗaya ne har zuwa Allah ya sauƙaƙa masa ya samu wadata sannan idan ka diba can ma waɗanda aka ce su je gidan manzo Allah su ci abinci sai aka ce gaira naziri na inahu kenan ba masu saurarawa da jiran lokacin nuna abincin ba kenan al-intizar an gaya mana masu imani ila rabbi hanazira suna sauraron ni'ima ne daga wurin Allah dan haka ba a ganin Allah a tsarin musulunci kuma a duniya da lahira ba an ware an ce duniya daban lahira daban ba sannan aya a ƙur'ani wadda ta faɗi kalmar mi'iraji sunan ma kaɗai don mi'iraji shine aka ce an taka an je an hau sama ɗin to sunan mi'irajin kawai babu shi a cikin ƙur'ani don haka annabi muhammad kada ka taɓa tsammanin wai wannan yayin na yayo da za ka kwaso surutai ka rika cewa annabi ya kira damo ya yi magana da damo yankakke annabi muhammad ya kira wani icce wanda aka sare shi iccen nan ya taso ya zo ya ce shahadu allah ilaha illallah kakkai zamanin wai wani abin shi ke jawo ma annabi daraja kai ka bashi annabcin da allah ya ɗaga shi duk duniya in aka ce annabi kowa ya san shi kai ka bashi darajan in kai ne ma aka ɗauko annabcin aka ce a baka annabcin ko a ba muhammad sha za ka yi a baka amma da yake allah ya fi son annabi muhammad da kai ya fi son shi da ku sai ya ɗauki annabcin ɗungurum ya bashi wannan annabcin kawai da aka bashi ko kuwa Allah ya kore yana son kake kenan ya baka annabci saboda haka kar kai tsammanin wannan yayin na yayo da ake yi wai yana ƙara kamba ba annabi ko yana ƙara masa daraja a'a yabon annabi ɗungurum ɗin shi zo ƙur'ani ka samu yabo don Allah mai girma da ɗaukaka ya gaya mana wa ma naka annabi Muhammad baka zama ba illa rahmatan lil alamin face kai rahama ne ga duk duniya ba farhama ne ga mutanen shi kadai ba lil alamin duk duniya ko kwaro da dabba yana cikin rahama annabi Muhammad ya za ka gane yana karkashin daraja annabi Muhammad a lokacin da kafirai suka zo suka yi jayayya da annabi Muhammad bari ka ji daraja da mu'jiza irin ta annabi Muhammad sun yi jayayya da shi suka zo wurin suka ce annabi Muhammad idan kai gaskiya ne muna so a yi mana ruwan azaba wa iz qalu allahumma in kana hadha huwa al min indika idan dai wannan qur'anin gaskiya ne daga wurin ka kai Allah to annabi Muhammad ga roƙon mu fa amtir alaina hijaratan as sama'i muna so Allah ka sauka mana da ruwan azaba daga sama au itina bi azabin alim ko kuma a zo mana da azaba mai radadi to saboda daraja annabi Muhammad sun roki azaba ji an yi ma'adawa irin wannan azaba amma dawa irin ta amma ashabul aika amma qaumu tubba'in ji yadda aka yi masu fir'auna ji yadda aka yi mutanen annabi nuhu ji yadda aka yi mutanen annabi lut sauran annabawan da suka yi jaye sauran mutanen da suka yi jayayya da annabawansu Allah ya masu ruwa na azaba ko Allah ya sako masu akuwa daga sama ko Allah ya ɗaga ƙasarsu ya juye amma su annabi Muhammad da suka roƙa saboda daraja ta annabi Muhammad sai Allah ya ce wa ma kana Allahu li yu'azzibahum wa anta fihim Allah ya ce annabi Muhammad matukar kana cikin su to zancen ai masa irin wannan azaba kuma ba za su gani ba sun ci darajarka to akwai tunanin in annabin ya rasu fa cewa to tunda Allah ya daga azaba ya ce ba zai masu ba dalilin kana ciki kai annabi Muhammad sai Allah ya ce wa ma kana Allahu mu'azzibahum wa hum yastaghfirun Allah ya ce to dalilin ka ka kawo musu istighfari gashi nan iri iri rabbana faghfir lana dhunubana wa kaffir anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar sai Allah ce to dalilin wannan istighfari da ka karantar da su ko da ka rasu irin wannan azabai wanda aka yi masa mudawa da ashabul aika Allah ce sun ci arzikinka ba za a yi masu ba ashe kenan korewar daraja kenan ya zama kaga in aka yi wannan azaba duba ka gani an ka tar da gari aka azabtar da shi garin nan akwai tsakuwa akwai ciyawa akwai ganye akwai dabbobi akwai ƙwari akwai abubuwa na rayuwa Allah ce to ire-iren su ma kaga yanzu sun ci darajar manzon Allah tunda ba za a yi irin wannan hallakarwai ba shine ma'anar wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin Allah ce ba mu aiko ka ba kai annabi Muhammad face ka zama rahama ne ga duk duniya saboda haka irin wannan labarin a rika tsinto wani abu a ce maku akwai kaza amma wai wannan daraja tana wurin annabi ne wannan abun sala ce ta yahudanci gashi yanzu ka kalli ai cewa aka yi ai musuluncin wai nan gaba annabi isa wai zai ƙara dawowa wai ya zo ya sake cika musulunci kaga shi ma wannan kiristanci ne ai domin kirista nake jiran annabi isa ya dawo annabi isa ya rasu da nassin qur'ani tangaram zancen ya dawo kuma bai ƙara dawowa sai ranar tashin alƙiyama shi ma kan shi wannan abun nau'i ne na irin wannan kiristanci da yahudanci don ina tabbatar maka mala'ikan da ke rubutawa masu sallah aiki yanzu ba dan aiki ne na Allah ba sai kun ruda shi ma kun rasa ya rasa ma me zai rubuta saboda ka zo ka gauraya da kiristanci da yahudanci da musulunci ka gauraya kana yi zai rasa ma to wannan me yake ma me zai rubuta masa dan dai Allah ya turo shi ne kawai lahu mu'aqibatun min bayni yadayhi wa min khalfihi yahfazunahu min amrillah dan duk wanda ya ce maka yana jiran Isa ya dawo yanzu ko wanda ya ce maka ai annabi Muhammad ya taka ya hau sama ya zo wajen annabi Musa wai annabi Musa shike rulin din annabi Muhammad shike juya shi yana cewa koma Sheikh Yahya Sheikh Yahya na'am ko baka ji wakan da kyau ba za mu sake bugawa za mu sake buga wakan da ka ji kuma na biyu kuna sauraron mu Kibla FM suna na Fuad Umar za mu sake bugawa domin wakan nan wa manzo Allah ya je sama tarihi yake bayarwa ya je sama ya gana da Allah sun gamu ga shi nan ga Allah. Cek Yahya Ibrahim masu suka wai no way, wai ba basis wai maganan labari ba haka nan ba ne. Mu sake ji kuma, za mu sake ji domin kila ya ya kara fahimtar wato tarihin da. amma inda yana sai kan kuma ne, haka nan ne, mun bude phone lines nan, mu doki college kamar biyu ko uku. a ya so mu ji abin da su kuma za su faɗi. Muhammadu ya Rasulullah. annabi ya taka za shi sai bai ga ɗan uwana ba ta annabi ya ce jibrilu yaya ka saura a baya jibrilu ya ce ɗan uwana daidan matsayi na kenan ya kai shugaban talikai muhammadu ya rasulallah Sai Jibrilu ya ce ɗan uwana ai ya faskara gare rabu da kai a nan ga kowane mala'ika da irin makamin da Allah ya ba shi na rantse da Allah da ya aiko ka an annabin Allah na ƙara taki ɗaya na zan kone kamar yadda shi ke kuna a cikin wuta Muhammadu ya rasu Allah. nan ba daɗi ke barin ba daɗi in ji ya rasulallah. Sai ya wuce ya bari jibirin lotai aka zo mai dadin hawa kamar kujera na haske mala'iku guda huɗu ke ɗauke da wannan kujera sai dakin Allah ku dauki shamakin nan da tsakanina da masoyina Muhammadu ya Rasulallah. zo mai da abin hawa kamar kujera na mala'iku guda ɗauke da wannan kujera sai yana kira Ubangiji da sun yi rinko dubu ɗarin sun yi sujada. cikin zurfin na gani daga girma na kamala, jalala da haiba sai an yi kirana Muhammadu ya rafe sai na taka taki ɗaya kamar tafiyan shekara ɗari. Ta kujeran nan na haske yana wucewa gani har ya kusanta ni da fadaran Allah. In ji ya Rasulallah. kusanci Ubangiji na sai ya sanya hannuwanta na kudura da irada sai na ji sanyi a zuciyana sai ya ga ganin ilimi mutum farko da ƙarshe sai ya rasu Allah. bai taba gani ba ba shakka kullum bai taba jini ba bai taba da rasuwa a zuciya ba in a ya rasuwa Allah. Kuna sauraron mu Kibla FM suna na Fuad Umar website na Kibla FM www.kiblafm.com tare da ma wannan lokaci Sheikh Yahya Ibrahim Masusuka wanda ke base daga Katsina State Nigeria. Sheikh Yahya ka sake ji na biyu kana sai kan bakanka maganan nan ya je ya gana da Allah one on one ka ji wannan tarihi waka na tarihin da aka yi wai ya gamu da ci kana sai ko dai yanzu ka sake sayi wanka. A ai su ma masu wannan tarihin har yanzu ba su daidaita ba domin akwai rikici tsakanin Aisha da Abu Huraira. Na farko ita Aisha ita ce matan manzon Allah kamar yadda yake a cikin hadisai duk wanda ya sani ya san wannan cewa ita kanta Aisha ta ce annabi Muhammad bai ga Allah ba da ya je. Shi kuma Abu Huraira ya ce a ya gan shi mana. Hmm. To wannan rikicin har yau ba a daidaita shi ba. Abu Huraira ya ce ya eh? Matan manzon Allah ta ce bai gan shi ba, wani daban kuma ya ce ya gan ah, shi. Yau wa matar ta ce bai gan shi ba, kwata-kwata Aisha ta ce bai gan shi ba, wannan rikicin har yau ba su daidaita ba. Wow, za mu bude phone lines nan, mu eh. bude phone lines nan da wuri, Sheikh Yahya Ibrahim masu suke yana nan tare da mu, mun doki college kaman biyu ko uku ah, wanda za ku kira ku mika masa tambaya ya so Sheikh muna bayani. WhatsApp number na Kibla FM wanda muka bude yau a wannan lokaci plus 1207 660 7231 plus 1207 660 7231 3-1 in kun kira an baka minti daya biyu ka zo ka mika tambaya kuka kawo wani karin bayani a zo kuma da ladabi ka disagree ka kawo dalilin abin da yasa ka disagree ka aje Sheikh Yahya masu suka shi kuma ya amsa wannan tough questions nan domin shi wannan tarihi da shi muka tashi manzon Allah an ce muna ya ji ya ga Allah one on one cikin wannan gamuwan ba sun kare tattaunawa ka bashi sallolin da yake ya kawo muna muke cin amfani wannan sallar na yau amma shak yahya ibrahim masu suka wai wannan tarihin nan bai da bezir wai ba gaskiya bane wai ba gaskiya bane amma a bar fadiwa wai kana son ka yabi manzo Allah ka neme the right way amma wai wannan yabon nan bai da basis cikin shanin addinin musulunci za mu doki first caller mu da ya shigo mu bari ya yi magana salamu alaikum caller Na'am. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuhu. Sunana Ibrahim Adamu mai lakani da Malam Gaye ina kira daga Najeriya. To, masha Allah Malam Gaye kana tare da Mon Kibla FM Shak Yahya Ibrahim masusuka na Katsina State Nigeria. Shi kuma yana tare da mu yana muna bayani. Shin manzon Allah ya gan Allah 101 an ji Shak Yahya ya ji wannan kasida da kunnin shi. We ba gaskiya bane. Ka kuma ka kira kila ka zo ka kawo support ka ci gaskiya ne bari mu ji ba ka kuma naka zance bismillah To masha Allah da farko dai ina godiya da fatan alkhairi ga wannan gidan rediyo mai albarka Allah shi saka muku da alkhairi malam Fa'adu Allah shi ɗaukaka ku albarka na Qur'ani. Babban malamin mu ina masa fatan alkhairi. Masha Allah. To alhamdulillah dai eh. na ji wannan bayani iya wanda na To Shi dai ina ga akwai ayoyi da dama wanda malam ya kawo wanda suka tabbatar wannan mi'rajin ma da ake magana ba shi. Sannan kuma akwai ayoyi ina ga uku wanda suka tabbatar idan ɗan adam ba zai taɓa ganin da ba. Na san ko malam ya kawo su. Saboda haka kaga kenan ashe, kaga kamar bayanin da nike a kowane lokaci wato shi tarihi tarihi wanda za a kafa hujja da shi a duniyar musulunci wanda gaban kowa za ka tashi ka fiti gaba shine tarihin da ya zo a alkur'ani yanzu ga shi bayanin da malam ya yi tarihin ma a tarihin an samu sabani domin hadisi na na aisha da kuma shi mm, wane ne abu hurairar yake kowaye an samu bambanci ita Aisha ta tabbatar a annabi bai ga Allah ba shi kuma ya ce ya ga Allah shin a tarihi ita Aisha matar manzon Allah ce shi kuma wannan ba gida yake ba to maganar wa za a kama wacce ce mafi muhimmanci hmm. to kaga ashe kenan duk wani abu idan alkur'ani ya zo da shi kamar bayanin da nake duk wani musulmi dole ya saranda idan ya ɗauka ya san matsayin shi ba sai an gaya mishi ba idan kun bai ɗauka ba ya san matsayin shi tun da shi yanzu a tarihin ya zo tuna ba ne bane ana karo da juna to ba maki can ma an ka matsa gaba kana iya samun wani wani ga kuma ayoyi sun tabbatar da cewar Allah ya ce bai yiwuwa ya magana da wani mutum Allah ce sai ta hanyar wahayi ko kuma akwai wani hijabi tsakani kuma ya ce gaba ɗaya ganne ba su riska Allah to shin duk wayannan ayoyi annabi Musa da yana maganan Allah ya ganshi. domin can da Allah ya ce tilkar rusulu faddanna ba'adahu ala ba'ar sai ya ce minhum man A nan Musa shi da rai yake magana da Allah amma da ya nemi ganin shi ya gan shi to shin yanzu wannan ayoyin kenan za a samu wani bayani na haka wanda za ka tsaya ka yi gefe a ce duk wannan ayoyin guda uku ya karya su abinda ba zai yi ne ga musulmi mai hankali wanda ya san matsayi da mutuncin annabi da alkur'ani Wannan shine a takaice saboda karancin lokaci ina muku fatan alkhairi. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatu. Mun gode dan wa Malam Ibrahim Adamu da ya kira daga uh, Nigeria ya kawo nasa kuma contribution. Kibla FM website mu www.kiblafm.com ku logon ku access resources mu akwai kuma contact details mu. E abin na sake buga wannan wakan nan na tarihin nan kuma, domin Sheikh Yahya Ibrahim masu suka ya sake ji, ya sake ji kuma ya ce wai yana sai kan bakan shi, wai wannan tarihin nan ba gaskiya ba ne, bai shiga nan ya fito wai ba gaskiya ba ne, ya ce wai wanda ka ce gaskiya ne, ka zo ka kawo support, evidence, ka back wannan tarihin ga. To ni abin da ya shige min duhu ciki wannan magana, shi ne shaik da wannan tarihi an karatar da mu wannan tarihi mun tashi mun ji wanga wakan ga na tarihin nan. To yanzu ina aka yi, ina aka yi, ta ya aka yi kuma za a yi wani abu hakan ga bashin in line, domin malaman guda-gudan kun ce muna kaman, kun ce muna kaman wato manzo Allah ya ce wai in ka faɗa karya game da shi, to kai da wuta a za gama kai da wuta, karshen ka wuta ne, ka nemi kujerenka a wuta. Sai za shi kana so ka gwada min kaman wannan maganan ga yana cikin wannan maganan nan shi kaman kai karya ko ka faɗa wani abin da yake ba gaske game da shi ba, ko dai wannan error ne, mistake ne ko dai ya za a je shi. magana ya confuse na shaki yahiya bismillah yawa shi wannan shine labarin da kuka yi kwanan nan ku masu yada labarai kuke cewa ana zannawa a kirkira labarin kanzon kurege ai kwanan nan kuka yi bikin wannan ranai hmm. na kirkira labarin kanzon kurege kun yi wannan bikin ai kwanan nan ko? Na'am, na'am. Yawwa. To irin wannan labarin shine labarin kanzon kurege a zanna a shirya magana. Kaga yanzu dole sai ka yi fati. Da ka yadda annabi Muhammad ya ga Allah, to ka ma abu kayi ma Aisha waye matan manzo Allah in kuma ka zo ka ce bai ganshi ba to a wurin masu hadisi kayi ma Abu Huraira waye, to mu kuma a musulunci wato ba mu yadda da Abu Huraira da Aisha duka sun yi magana ba da wanda ya ce ya ganin da wanda ya ce bai gani ba mu ba mu yadda duk labarin da suka yi ma sun yi shi ba mu wannan ayoyin ne suka wadatar da ni suka wadatar da musulmai da Allah ya ce ƙala lan tarani ya gaya wa Musa ya ce ba za ka ganni ba to Allah subhanahu Taala ya faɗi cewa la tudrikul absaru in dai ido ne to ba wani ido da ya isa ga Allah kuma kenan idan hadisi zaka bi duk sadda zaka ɗauki magana ɗaya to sai ka rusa guda na san ko tunda an ce ma Abu Huraira sahabi ne ba za ka yi gaba da shi ba tunda Aisha mata manzo Allah ce ba za ka yi gaba da ita ba to in ka yarda da hadisi kuma wannan gabai dole sai ka yi ta domin in ka ce ya ga Allah ka ƙaryata wato Aisha in ka ce bai gan shi ba kuma ka karyata Abu Huraira saboda haka yanzu dole duk wanda zai bugo waya sai mun ji ciki waye mata waye mu dai abin da muke faɗi duka maganganun da aka faɗa a hadisan ma mu ba ta su muke ba wannan ayar Qur'anin ta wadatar da mu wancan labarin da aka yi wa Aisha da Abu Huraira duk jingina masu aka yi hmm, ga wani kola ya shigo kila eh zai zo da wannan ah, wato evidence din assalamu alaikum caller da kan line suna da kuma da ake kira wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh hassan ki magana birnin paris wa ga sheikh khawat walin zamani Sheikh Hassan muna maka fata alhairi ga Sheikh Yahya Ibrahim Masusuka yana tare da mu Kebla FM. Tafikin manzo Allah ya gan Allah 101 ido da ido gashi nan. Kaji dai wannan waka na tarihin da muka buga. Wannan waka ya dade ina ce kai kuma ka taba ji. to an ce wai sun gamu an zan doke manzo Allah aka je da shi sama suka gamu da Allah suka tattauna cikin bayan wannan tattauna aka bashi salloli da sauransu ya sauko da shi bari mu ji na kai kuma bismillah shek hasan to jazakallahu khairan sanna zuwa shek sanna zuwa shek Allah gaskiya shek wa malam hasan bayani wanda yake na shek bayani da shek ya zo mana da shi gaskiya ya bar jikinmu ya yi sanyi saboda wannan labari dai mun ji shi tun mula yara wakan ma ni na iya shi sosai zikirin ina yi ina yin shi sosai a tun da ka ce kayayyi ke kuma yi wakan nan kuma mu gani don mu tabbatar kamar ka kuma kayayyi domin mun buga kila wasu sun ce kamar ba taba ji ba amma tun da ka ga ce ka kuma ka taba ji independently yi wannan wakan nan mu ji kuma ka kare wannan wakan nan akwai abin da zan tambaye ka bismillah masha Allah ta samfara shi koyi da doko wakan doko shi e doke shi e doko na de na minti ya kan ga doko to to alhamdulillah eh. bari gyara murya gyara murya ka yi kan kibla fm ba <coughs> ka cikin cikwa ba ai yau ko an yi ta ko shi da yi kuwa <laughs> duniya na jin ka. wannan kuma sai ka karanta aya kuma gada ka yi a to yanzu aya ka san ko bi da kada bismillah kada neman sari sannan yi muna ji <laughs> ci ka ma Allah Hassan Faransa muna jin ka <laughs> <laughs> Allah to to sai na ji an yi kira daga zatin Allah sai na ji ala cewa ya atayyatu lillahi ya lillahi wakan da yana da sabo sosai na ce na wannan abinda abin da ga abinda ka yi ga ni ma na yayi abin da yi ga ni ma na yayi eh, eh, a eh ai ka san tun da shehu na kan layi ya ta dan kadan ne masha Allah je nisa mu gode maka eh. yanzu bayan ka kare wannan nan inji Sheikh Sheikh Yahya wuka kawo aya abin da ka karanta ne ka kaya. A ah, maganan eh maganan da shehu ya kawo mun gaskiya. A a shi kuma a a yanzu kai kuma da ka zo kai kuma da ka zo ka karanta. Ko ka ka aya. Ai miraji zaka kawo Mala Hassan Faransa. Je ka aya. Mala Hassan Faransa aya da ta maganan miraji ita zaka kawo wadda ta ce ga annabi ya ta kaya ta zai je miraji. Ya an so sallah ita yanzu zaka kawo mana Mala Bismillah Mala Hassan ka kawo aya. Bismillah. Cikin Kur'ani dai eh malam wallahi ba zan yaba shehu. Cikin Kur'ani dai ba zan yaba shehu. eh cikin Qur'ani babu shi a Qur'ani ba shehu hmm. to to shikenan Malam Hassan ishi da mu ya kare in dai baka da eh. aya wadda ta ce gashi an hau sama to ya kare hmm. mun gode maka Sheikh Hassan ka yasa eh, kai Malam Hassan ka zo gaya kenan fa ka zo gaya kan da zan yi in bar an cire wannan abu cikin zuciya na shine aiki shi na bari shi ka mun shehu shi na bari shehu ka mun wani addu'a kenan to abin ganga tun mula yara yana eh. tare da mu Eh, yanzu abin da ya rage ai ka san dadewa abu komin dadewarsa bai sa ya zama gaskiya sai akwai aya ai kaga an dade ana shan giya ai na san dukkan mutum da muka tashi mun taba ganin giya ko ba haka bane mm, sannan tun zamanin annabawa ga su can baya ma ake magana tun zamanin su annabi yusuf ake magana fa yasqi rabbahu khamran ga wani bawon Allah daga Netherlands wani bawan Allah ana kiranci malam abati we manzo Allah ya eh. gan Allah karara wai shakka babu ya rubuto to ya shigo ya shigo eh ya shigo ka ce eh. ana neman sa ya shigo saboda haka ya shigo tashin farko za mu haɗa shi da hadisansa ya karyata Aisha mata manzo Allah wadda ke kwana tare da manzo Allah hadisi sun tabbatar mana Aisha mata manzo Allah ce to gashi ta faɗi magana ya karyata don ta ce bai gan shi ba hmm. Uh, Sheikh Hassan mun gode maka mm. Sorry, uh, da ka kira daga France Allah ya saka maka da alhairi eh amma next time za ka je ka yi wannan waka yabon nan kaka zo na 10 seconds duk abin da kai nan ni ba mawaki ba na mana yayi wanga abin da kai ni ni mana eh, yayi ai ka san shehu in shehu in shehu na wuri ya kamata a yi ladabi ya baka izini Sheikh Yahya ya baka eh. izini wai bismillah ka saura kuma da da ka soma kuma sai kana karanta suratul fatiha kana karanta ayoyi na ka soma wannan kuma na'am a akar makallawa ka shek fuad ko wai kan zan yi abu kan karanta aya To, ka karanta ayan nan kuma shek baka zo da abin kuma yadda ya kamata ba, ka gan wannan ma da kanshi. Eh, ai laifin kamala Hassan da baka kawo ayan mai iraji ba, ai ka ji matsalan. <laughs> Mu gode ba ka tambaye ka da ta kawo. Mala Hassan daga Christ. Don wannan abu kuma ya aure mu sosai shehu. Abin ya aure mu. Ya za mu gode. Za mu sauke mu zo da wani kola kila wanda zai biyo ya zo ya canja muna lamarin ga mun gode Sheikh uh, uh, Hassan daga France. Uh, ya kira dan uwa Mala Hassan ya zo ya yi magana ya kawo nasa kuma ra'ayi. Oye gaskiya shi kuma ya ji wakan nan tun ina karami ya tashi ina ji. Bai san gaskiyan abin ba, bai san gaskiyan abin ba amma yanzu shi ma ya confuse. Wannan maganan ga um, mu nan yana nan a bude Sheikh Yahya Ibrahim Masusuka yana nan tare da mu wai wanda ka ce ba haka ba ne ka fito ka kawo saura so, muna 15 minutes mun kara 15 minutes uh, mintoti goma sha biyar za mu kara bayan wannan minti goma sha biyar mun aje wannan shiri daga baya mun zo mu bude wannan tattaunawa ga mu shiga cikin da kyau amma wai babu aya babu bezes wai wannan waka da aka ji na tarihin wai ba gaskiya ba ne in ji shak yahya wai ba gaskiya ba ne wai ba gaskiya ba ne amma wanda ka ce gaskiya ne ya aje maka ababa biyu wai tsaida aisha matan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam wai ta ce ba gaskiya wani manzan Allah bai taba ga Allah ba amma wa ko wani mutum bawan Allah da ya shi Abi Huraira wai shi kuma ya zo da nashi daban ya ce wai manzan Allah ya taba gan Allah she shek yahya ya ce wai ya aje wanga guda biyun ga in ji shek yahya wai ya aje wannan guda biyun ga ga na saida aisha ga na abi huraira ya ce ka zabe daya maganan wa za ka yadda wannan babban magana ne babban magana ne amma sheik na saida aisha nan No. da ka ce kamar ita kuma ta faɗa hmm. kaza ka gan ga wani kuma ya ce kuma kamar ita kuma killa an gaggama aka ce ita ta faɗi amma ba basis ka gani ai dama shi hadisi akwai ka'idoji na malaman hadisi yadda suke cewa hadisi ya inganta so dama ai wannan tsarin nasu ne a ce shi hadisi kaza ga sharuɗan shi malaman mustalahu sun yi wannan tsari amma wannan hadisin na Aisha duniya tana kafa hujja da shi akan cewa a'a bai ga Allah ba shi kuma na Abu Huraira duniya suna kafa hujja da shi akan cewa a'a ya ga Allah to a lokacin da gardamar ta faru akwai wani hadisi wanda aka ce annabi ya ce duk wanda yake son addini to ya anshi rabin addinin shi a wurin Aisha uh, to kasancewar haka sai aka ce to tun daga abin da Aisha ta faɗa ya kamata a bar na Abu Huraira sai su malaman hadisin suka ce a'a ai Abu Huraira ya ce dama rabi aka ce a ansa wurinta saboda haka na cewa ya ga Allah yana cikin wannan rabin wanda ba a ce a ansa a wurinta ba kenan kana so ka haɗa gwara tsakanin sahabbai da matan manzon Allah ka ce ba sa shiri addinin ma ba iri ɗaya ne suka kawo ba ka tuna kulhuwallahu ita ce ta Abu Huraira ita ce ta Aisha ita ce ta duk wani musulmi na duniya haka falaki haka nasi haka suratul Fatiha to bai kamata kuma a hukunci a ga wani hukunci a ji a ce na sahabi ne wancan kuma na matan manzo Allah bane kenan ka raba kan gidan ka ce ba tafiya ɗaya bace ta addini saboda haka wannan bai cikin ladabin musuluncin mu musuluncin mu ya nuna mana haɗe ake da matan manzon Allah da sahabban manzon Allah da duk wani mumini Kan su haɗe yake domin Allah ya gaya mana Muhammadun Rasulullahi wallazina ma'ahu ashidda'u 'alal kufari me tsakanin su sai aka ce ruhama'u bainahum tarahum ruk'an sujjadan yabtaguna fadlan min Allah wa ridwana simahum fi wujuhihim min asari sujud saboda haka ba a taɓa gaya mana tsakanin su ba sa shiri ba muna tare eh sai sai Sheikh Yahya Ibrahim masu suka cikin Qur'ani duka gaba arbayan mm. ta sakiyan mm. saurin gefen duka ba inda aka ce eh. manzon Allah ya je ya gan Allah babu abin da kake karawa kenan babu eh, babu wurin da aka ce ya je ya ga Allah sunan abun ma aica akai a mi'iraji ne to kalmar mi'iraji din kanta babu ita ma cikin Qur'ani mi'irajin kanshi wanda aka ce ya taka ya hau saman babu wannan ayar amma Jibrilu kaga da Allah ya gaya mana ya ganshi. shi Allah ya ce Muhammad ya ga Jibrilu sai da aka faɗa ƙarara aka ce wala qadara ahu bil ufuqil mubin hmm. sannan Allah ya gaya mana ba ma sau ɗaya ya ga Jibrilu ba da ya ce wa najmi idza hawa ma dalla sahibu kuma ma gawa ma yantiqu anil hawa in wa illa wahyun yuha allamahu shadidul quwa zumir rafasta wa huwa bil ufuqil a'la summa dana fatadalla fa kana qaba qausaini aw adna fa auha ila abdihi ma auha ma ka zabar fu'adu ma ra'a kaji ma ka zabar fu'adu ma ra'a suna na mana wuri suna na mana wuri sunan ka yana wurin sunan ka na wurin ma ka zabar fu'adu ma ra'a Sheikh Yahya Ibrahim Basistika a cikin tare da Mokin Sunan ka yana wurin Na'am <laughs> Ni ni gaskiya za mu sake bugawa kuma su gudaya kuma kamin mu zo ku kwala ta karshen za mu buga wannan wakan nan su ya ko domin gaskiya wannan waka ba yau aka ya dade kuma kamar da Sheikh Hassan ya dade sosai eh Malam Hassan da yake daga mm. uh, France ya shi kuma mm. soho kwairi eh kwai da yake ya mm. dade ne ya dade sosai <laughs> yasa in ya ce maka ya eh. tashi ya gan abin nan ka san kama abin ya ji maka kenan ba abin ji ya dade shi yasa za mu sake eh, bugawa kuma na'am na'am shai dadewa abu baya daga cikin dadewa abu baya daga cikin hujja ai kaga duk wanda ke shaiɗan ya girme annabi adamu hmm, hmm. domin lokacin da aka halicci annabi adam shaiɗan na nan har Allah ya ce masa ya je masa sujada kenan tsufa ko dadewa ba shine hujja ba da ya kamata mu bar annabi adam da su annabi musa isa mu koma bin tun tunda ya dade tsaron hmm, 10 minutes mu gama wannan shiri ah, malamin da yake kana da wato dalili hujja da zaka kare wannan maganan ga kar ka bari a gama tuna ka zo ka wulga naka ka ce ai da ka so ka fari ga no this is the time Sheikh Yahya Ibrahim masu suka yana nan ka zo ka correcting shi in ba maganar shi nan ba haka bane ka fito ka zo ka correcting shi ka set record na straight in dai haka nan kuma ne ka zo ka ce kamar kai kuma yau ka, gane wani abu amma dai ba haka nan bane ka zo ka gaya muna kamar ba haka bane yaso sheik ya janye wani magana in dai ba haka nan bane za mu sake buga wani wakan nan na tarihin nan kuma kaɗan mu sake jin tarihin nan in ji sheik yahya ya ji so biyu we be change standing shi be da basis sam gashi nan again on kibla fm roll it muhammad ya jibrilu yake dan uwana da idan matsayina kenan ya kai shugaban talikai muhammad ya rasulallah sai jibrilu yake dan uwana ai ya faskara gare ni rabu da kai a nan ga wani mala'ika da irin makamin da Allah ya bashi na rantse da Allah da ya aiko ka kana annabin Allah na ƙara taki ɗaya nan zan kone kamar yadda za shi ke kuna a cikin wuta Muhammadu ya Rasulallah. nan ba daɗi ke barin ba daɗi, duniya a Rasulallah. aka mai dadin hawa kamar kujera na haske mala'iku guda hudu ke ɗauke da wannan kujera sai waje ana cewa daga sassan zakin Allah ku ɗauke shamakin nan da ke tsakanina da masoyina Muhammadu ya rasu rayuwa. abin hawa kamar kujera na haske mala'iku guda hudu ke ɗauke da wannan kujera sai yana jin kira daga fasan zai ubangiji kullum da zaki da haske. dubu ɗari sun sakon sallah dubu ɗari sun yi rinkun dubu ɗari sun yi sujada ina cikin zurfin tunanin abin da na gani daga girma da kamala jamala jama'ala da haiba kai na ji an kira na kusan ya masoye na muhammadu ya rasu raula To, jama'a kun dai kun ji wakan nan mun uh, pause shi briefly uh, mu doko another color. Eh, waka ya nuna wai manzan Allah ya gamu da Allah. tarihi na ke bayarwa wannan tarihi kuma an fada for decades decades ana ba da wannan tarihin ga in ji sheik da ke tare da mu wabe da bezes wa ba shi cikin baka gan shi ko ina cikin alkur'ani bango da bango baka gani shi wa babu wani kola ya shigo ina da imani kila shi kuma zai zo ya taimaka ya kamuna wannan bayanat assalamu alaikum kola suna da kuma da ake kira wa alaikum assalam sunana mustapha na kira from germany Brother Mustapha daga eh. Germany, Nam, kana tare da mun Kibla FM. Eh, Brother Fuad, uh, mutum na magana, kaga do ni ba malami ba ne, mhm. ni ba malami ba ne, amma kana kai maka duk hankalinka kai magana. Domin malamin nan da yake magana, in ji shi ba shi cikin Kur'ani. Mu duka kuma mun shaida kamar abinda Allah ya fadi shi ke cikin Kur'ani. abin da annabi ya faɗi shi hadis ne don shi in ka ce muna kaman ba ba su cikin Kur'ani annabi ya faɗi yayi kaman ya abin ya yi wannan hmm. to in ka ce muna kaman ba su cikin Kur'ani kana bidan ai ba su cikin abin ga Kur'ani kana bidan ka ganshi cikin Kur'ani ba kai adalci ba domin ba hmm. maganar Allah bane annabi ne ya faɗi kuma ba gaddama da annabi don shi ka ce a bincike hadisi ko ina cikin hadisi amma ka tambaya ina cikin Kur'ani don Kur'ani maganar abin gane maganin da ya fito wajen Allah ne to shi ina da yayi muna wani bayani ta wajen ku eh karka dibiya karka dibiya ya su shaiki yayi magana ko dai ka ji maganan shi in bai yi maka ba ka sake kira ka ka fahimta na'am kana ji na yanzu na'am eh kwana waka ka dibiya na'am bismillah sheik malam mutumin malam mutumin Germany Na'am, yana ji. Na farko Annabi Muhammad ba shi ya aiko kan shi ba, aiko shi aka yi yace qul sha Allahu ma talautuhu alaikum yace wala adrakum bihi faqad labistu fikum umran min qablihi afala taqilun. Yace na zauna cikin ku tsawon shekaru ban taba ce maku ku yi kaza ko ku bar kaza ba saboda ba aiko ni ba. Shin malam Annabi shi ke aiko kan shi ko ko Allah ke aiko shi a iya iliminka abin da ka sani. Allah ya aiko Annabi. yawa Allah ke aiko shi. To yanzu wannan bayanin da aka ce ya je ya ga Allah, ina ne Allah ya bashi wannan ayayi ya gaya wa mutane ina ne Allah ya bashi wannan saƙon, akwai wannan saƙon? Don shi nake ce maka ba. A iya sanin ka. Shi annabi. Eh. Annabi. Eh. Kowa ya san magana eh. annabi. Hadis ne. Eh. Eh. Maganan Allah ke cikin Kur'ani. da shi inda kai batun eh. a duk ni dai ni ban sani amma in dai kai batun abin ga ko cikin hadisi yake to ai kaga kuma kana ji ko yawa eh kana ji na yawwa don ina so ne in mutunta ka gwargwado kamar yadda ka kira duk wanda ya kira ni kan so in bashi haƙƙin shi sosai tunda musulmi ne mai sallah kuma har ya saurari shiri na addinin musulunci to ya kamata in saurare shi sosai in bashi uzuri kuma mu yi magana ta fahimta ka fahimce ni Ah, kamar yanzu Aisha da ta ce a'a shi kwata-kwata annabi bai ga Allah ba. Kai a fatin da kake bayanin nan da Aisha ta yi baka yadda da shi ba? Ko ka yadda? Muna tare da kai? Abin da Hello? Eh. eh yawa ina ce bayanin eh, nan da aka yi na hadisi kasan hadisin ya zama iri biyu ne eh, ya dibiya ya eh? sake kira ya dibiya eh amma na da ya, ya sake kira ya je kira za shi duba hadisin da kake maganan nan zai shiryo kila zai binciko ne ya duba hadisan ba ya ya ya sake shigowa <laughs> da Allah kawo kuna sauraron Kibla FM suna na Fuad Umar Sheikh Yahya Ibrahim masu suka shi ke tare da mu za mu je back to the phone line mu doki our uh, next caller. Assalamu uh, alaikum caller nan ayi hakuri allowa radio bayan ka kunna muna ji yana shigowa a kashe shi kaɗan allowan shi ya su ka yi muna magana. An tambaya ne karin bayani ne ayi hakuri. Tare hakuri suna da kuma da ake kira. da ni kake mala abati ke magana mala abati to sheikh abati abdullahi kenan daga netherlands That's right. To, Sheikh Abati ga kanan tare da Mon Kibla FM uh, ah, da safin nan Sheikh Yahya Ibrahim Masasuka na Katsina State, Nigeria. Shi ya zo yake warware muna wani magaganu game da tafi gishin manzo Allah ya ga Allah karara ido da ido. an do an doke shi an kai shi sama ya jagan Allah ya ce wai bai da basis maganan nan ba hakan bane ba gaskiya bane muka buga mishi wani wakan tarihi wanda yake mun tashi muna ji duka ya ji farko har karshe ko da yake wakan tana da sawo amma wanda ya ji ciki ya ce wai basis nan babu alkurani ba shi nan hadisi ya ci karo mana abata abdullahi bismillah ah, assalamu alaikum walillahi alhamdu ah, Malam Fu'ad wato abinda zan gaya ma malamin ga farko sannan in ci gaba da magana na tun da musulunci ya zo aka ba annabi alaihi salatu al alkur'ani Kur'anin Allah babu wanda isa ya fahimci Kur'ani sai annabi Muhammad. Domin Allah subhanahu wa ta'ala yana gaya mana cikin al alkur'ani wannan al alkur'ani da na ba annabi Muhammad inna alaina bayanahu bayanin wannan alkur'ani yana wurina ni Allah ni ke fassara wa manzon Allah ya fahimta sannan in ya fahimta ya ba al'umma su fahimci me Allah ke nufi idan mutum ya karyata cewa hadisi na karo da Kur'ani don haka ba za a amfani da hadisi ba to wannan kusan mu ce mai ya kauce wa hanyar musulunci musuluncin ga bai tafiya sai da hadisi na zo akan hujja na cewa annabi ya ga Allah a hadisi idan ya ce min don shi cikin Kur'ani saboda shi ba zai yadda ba wannan ba magana ba ne ka ji mana da kyau sallah da muke yi uba Allah subhanahu wata'ala ya umarce mu mu yi sallah amma bai muna bayanin sallah raka'a nawa bane sai ta hadisi muka samu sallah sannan kuma sharuɗa duka da kewaye da azumi ta farilla ita ce ramadana bayan Allah ya ce muna ya wajabta muna azumi tun daga wannan lokaci ila kiyami sa'a abin da ke kewaye da azumi da sharuɗanta da halaccinta da abin da ake bukata a kiyaye azumi a hadisi aka samu na biyu kenan aikin haji Allah subhanahu wa ta'ala ya ce muna mu yi aikin haji amma fa kewayen ɗawafinmu eh, yin ɗawafinmu zuwa mu arafa kai kawonmu cikin ayyukan haji babu abin da ya muna bayaninsa kamar hadisin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kaɗan kake samu daga cikin alkur'ani me yasa na ce annabi ya ga Allah akan hadisin da yake kai yake kawowa annabi ya ga Allah nana Aisha ta ce bai ga Allah ba tab'an matan shi ne ba wanda ya sai gaddama sannan kuma Aba Huraira ya ce manzon Allah ya ga Allah tab'an ba wanda ya sai mai gaddama saboda sahabi ne na annabi Muhammad. To sai mu dawo, mu dubi shekarun na na Aisha nawa annabiyar Isra'i, domin lokacin nan bata tare ta dawo gidan annabi ba, tana gidan iyayenta. Mu koma kuma kan hadisi da yake cewa kamar annabi ya ce huzu nisfar diniku an hazihi humaira ku an shi rabin addininku daga wannan faran mace jan mace ita ce na na Aisha haka ne wannan hadisi tabbas gaskiya ne to amma mu zo mu yi karatu akan hadisi ai annabi cewa ku zo nisfa diniku ku anshi rabin addinin ku ashe wannan na maka bayani cewa ba dukkan al'amarin addini mu damu ashi a hannu Aisha ba domin wanda ya zo mata ta sani shine daga cikin rabi da manzo Allah ya zo da nassin hadisi cewa خذوا دينكم uzu دينكم an هذه humaira ku anshi ku kai da ƙafa daga wannan jammace to duk abinda Aisha ta faɗi babu daman a mata gaddama sai a sallama. Amma lokacin da Aisha ta tare ta zo gaban eh, wurin manzo Allah a lokacin Aisha ya dawo ku. Don haka manzon Allah ya ga Allah maganar farko kenan wannan jimi iza hawa ma dallar sagi muku wa magawa da yake alkur'ani shi yake takama mu ma muna ƙoƙari ya fahimce mu ta Kur'ani. Allah subhanahu wata'ala da kansa ya ce, Ma ka zabal fu'adu ma ra'a, a fatumaru da alama ya ra'a, sannan gaba ya ce, Ma zagal basaru wa ma ɗaga laƙarra amin min hilkura, al-kubra abinda yace ma ka fu'adu ma ra'a zuciyan manzon Allah abin da ya ganin nan ba ƙarya ba ne, sannan ya ce ma zagal basaru maganin manzon Allah bai yi ƙetaren iyaka ba, sannan kuma bai karkata ba ga abin da ya gani. Wannan Kur'ani kenan kuma suratun jimi. Kur'ani ne suratun najimi ko zai gaya mana cewa ma za ga wa ma ɗagan nan wani abu daban Allah ke nufi ba wani abu daban daban Allah ke nufi don haka musulunci bai karɓuwa sai da hadisan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Kur'ani ita ce uwa uba babu musulmin da isa ya ja da alkur'ani to amma kuma musulmi mai kiran kansa alkur'aniyun to ya gane cewa wallahi musulunci bai karɓuwa kuma sai da maganganun annabi Muhammad ta wasiɗan hadisi sannan mu fahimci alkur'ani hadisi. Hmm. Saboda shi wannan hujja kenan ba san me zai zo da shi ba kafin mu ci gaba da magana. Sheikh Yahya Ibrahim masusuka dan wanka kenan ya kira daga Netherlands, Sheikh Abati Abdullahi. wanda yake ya ce, wai magana cewa manzan Allah bai gan Allah one-on-one ba, wai wannan maganan da ka ce ba yi haka na ka janye ya kawo ka aya ya, aje, shi sa wai ka bar wannan maganan nan ka janye wannan maganan nan ka janye, kuma wannan sha'ani kuma bayan Allah guda biyun ga Sheikh Yahya Ibrahim Masu suka yana base daga Katsina State. wato da Sheikh Abati Abdullahi knowledgeable scholars ne sun san alkur'ani na shi yasa wannan momentin ya yana da very critical Sheikh Yahya Ibrahim masu suka kaji dan wanka bari mu kuma mu ji bakinka kan wannan maganar da yi bismillah Sheikh To na farko zan masa gyaran aya ayoyi ne na farko ma ka zabal fu'adu ba a tashdidi kan kazaba din ba za ka ce ma kazzabal fuadu ba dai kenan na biyu kuma laqad a min ayati rabbihil kubra ayat take min ayati rabbihil kubra na biyu kuma sai gyaran larabci da ka ce wai da kamar cewa akai khuzu dinukum to bayyuwa ya zama khuzu dinukum domin khuzu zai zama dina shine maf'ulun bihi sai dai ya zama dinakum wannan da shi zan fara sannan kuma da ka kawo magana cewa Allah ya ce summa inna alaina bayanahu lalle wurin Allah bayanin Qur'ani yake to wannan nayi ittifaki abin da ka faɗa daidai ne gaskiya ne babu kuskure a cikin magana ka na yadda cewa wurin Allah bayani yake to ina Allah ya wannan bayanin kaga tunda summa inna alaina bayanahu bayanin Qur'ani a wurin Allah yake to ina Allah ya wannan bayanin ya faɗi mi'iraji sunan mi'iraji kawai na takawa sama ko sunan babu duk yawan Qur'ani wannan kenan sannan sai na biyu ka ce idan mutum ƙur'ani zalla ne zai karanta to ya yi rudda ne ya bar addinin musulunci wannan kalmar an saba gaya man ita a nan amma ni ban san radda ƙur'ani ya zama littafin kafirai wanda har karanta shi ke hidda mutum cikin musulunci ba karanta ƙur'ani na Allah ya zama shi ke hidda mutum cikin musulunci to shi kuma karanta bible kuma fa me yake mai da mutum sannan ka kawo maganan sallah bayan ana maganan eh, mi'raji ka ce to ya za a yi sallah ya za a yi aikin hajji kaga ya nuna ni da kake magana da ni baka bibiye ni ba ke magana da ni na farko a wannan gidan rediyon na zo na yi shiri kan sallah yana nan taken shi reshe ya juye da mujiya wanda magana muka yi sallah zalla saboda haka ka hau kan youtube zaka same shi zallan ita aka yi saboda haka wannan ma da ita aka ware doka kanta za mu yi magana sannan akan wannan intanet na wannan kibla fm kuma na hau na yi magana aikin hajji wannan na kalubalanci malaman duniya shi ma in kana so ka saurara ka saurare shi sannan zancen azumi da ka kawo duka komai Allah ya mana magana a Qur'ani amma yanzu aikin da ke gaban kamalan abbati aya karara wadda ta ce ga annabi ya taka ya hausa in ka kawo man a hadisi na fa yadda akwai a hadisi ɗaya kenan na biyu kuma da ka kawo wannan aya kace wannan aya haka ta faɗa idan mutum bai gamsu da wannan aya haka ta ce ba ya ƙaryata ƙur'ani kenan a fahimtar ka to tashin farko ka fara kafirtar da Aisha kenan tunda yanzu Aisha kai da kanka kace ta kawo wannan hadisin kuma kace mata manzala ce to fassarar da kai ma aye ta saba ma fassara Aisha domin ita Aisha in aya haka ta faɗa ya za a kuma ta ce ƙarya ne maganar Annabi Muhammad din bai ga Allah ba kuma kai yanzu tun daga Aisha ta faɗa kai yanzu da ni da kai wa ya fi kusa da manzon Allah da Aisha da ni kuma da kai da shi kanshi Abu Hurairah wannan fa a mayafi ɗaya suke kwana ku kuka gaya mana hadisi matar manzon Allah a ce to tambayar ne, yanzu da ni da kai da shi da Abu Hurairan da kowa da ka sani wa ya fi kusa da manzon Allah saboda haka aikin da ke gabanka yanzu malam Abbati shin yaya aka yi ba aya annabi yana sa hannu aljihu kawai ya ɗauko hukunci ya watsawa mutane bayan gashi ka gaya mana summa inna alaina bayanahu wannan ayoyin wanda suka ce ba a ganin Allah wannan abubuwan guda uku Allah ya ce anna ya kunu lahu waladun wa lam takul lahu sahiba bai da mata bai da ɗa sannan gaba ya ce la tudrikul absar ido bai ganin Allah jere ne fa cikin magana ɗaya bai da mata sannan bai da ɗa sannan kuma ba a ganin shi to ya aka ka ware ɗaya ka ce ana ganin shi in ka yadda ana ganin shi to dole ka yadda yana da mata yana da ɗa don a jere magana take saboda haka yanzu kafin kai kowace magana aya ƙarara Tun da annabi mun sani aiko shi aka yi ba shi ya aiko kanshi ba dole bai yiwuwa sai da aya a ja aya a ƙur'ani tun da alƙur'ani maganan Allah ne shi kuma annabi bai yin hukunci nashi na kanshi don haka muna neman ka aya malam abbati in ka ce a hadisi ne ni na yi imani akwai a hadisi ba na shakka ko misƙala zarartin akwai a hadisi amma aya ne na ce babu in kai ma ka da babu wannan aya wadda ta ce ga annabi ya ji ya ga Allah amma jibrilu Allah ya faɗi annabi ya ganshi don ya ce wala qadara ahu jifa bil ufuqil wala qadara ahu bil ufuqil mubin wa ma huwa ala al-ghaibi bidanin sannan can ma da aka je ma zabar fuadu bara sai aka ce afatumarunahu ala ma yara sai aka ce wala qadara ahu hu hu ya ga shi jibrilu din sai aka kawo nazlatan ukura saboda haka yanda Allah ya faɗi cewa annabi Muhammad ya ga jibrilu ƙarara dan maganan nan daga suratul najmi sai suratul isra'i to tun da ya faɗi ya ga jibrilu da Allah da jibrilu kai ka san wa ya fi muhimmanci a musulunci Allah ya fi muhimmanci to tun da ya ce ya ga jibrilu inda Allah ma ya gan shi da ya faɗa ya aka ya ce ya ga jibrilu bai ce ya ga Allah ba saboda haka ba a ganin Allah fa kwata kwata gafarta mala amma in akwai aya a kawo in babu sai hadisi to dama ni ban ma musa ba na yadda akwai a hadisi a Qur'ani ce babu na tare na'am hmm. Na'am, bismillah on Kibla FM Sheikh Abati. Ya, bismillah Sheikh Abati. To alhamdulillah eh, malam yaya sunan shi ko farko dai bari in kwantar mai da mm, mm. hankali ya fahimce ni ban kawurtar da shi ba. Ban ce mai mushriki ba cewa na yi rashin dacewa da hadisi kaucewa shari'ar musulunci. Ana kaucewa. Idan mutum ya yi ƙarya ko ya aikata wani abin haramci yana nan matsayin musulmi shi amma ya kaucewa hanya. wannan wuri na ajiye ka hmm. ba na ce kai mushriki ba ne wa iyazu billahi na farko kenan na biyu bai yiwuwa ba ya yiwuwa a ce musulmi ya tsaya kawai da aƙidan cewa alkur'ani kawai alkur'ani muna magana ba abin da ke gaban alkur'ani babu to amma hadisai na annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama dole a yaki da ita domin ba mu da malami kamar manzon Allah idan alkur'ani ta zama littafi wanda take uwa uba babu littafin da ya kai ta taba mun yadda akan haka to amma wane ne malamin mu da yake ya fi kowa fahimta alkur'ani shine annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hatta malumma waɗanda ke sun tsaya daka suka yi bayanin alkur'ani ta huskan tafsirai ba su same shi ba sai ta wasiɗan annabi Muhammad. Don haka sake hadisi ko ko sake hadisai wallahi ba mafita ba ne. Ka yi maganan cewa ba kai gaddama ba idan akwai shi a hadisi ba kai gaddama ba, amma a kawo ma aya ƙarar alkur'ani. Malin Yahaya abin da zan kora hankalinka ƙida wata abu ce wanda ta sa mutum gaba karkato da shi yana da wuya. abin da nake son ka gane <laughs> hadisi dole ka yi aiki da shi kuma hadisi tana fasarar alkur'ani ni da kai mun san haka sai dai in kana rike da aqida alkur'aniyun babu laifi ba in karin haka ba amma in ka ce a zo da aya to bari ma tambaya hawa ya mu koma suratul najmi me Allah ke nufi da ma zagal basaru wa ma daga domin ko da ka ce hmm. da kar ne eh, eh, ya kwanta min wannan aya kai da mirin magana zuwa ga mala'ika jibrilu bai kace hmm. laƙarar amin ayati rabbi hilkubra kake nema aha aha laƙarar amin ayati rabbi hilkubra aha sai kace walƙar eh. ahu gaba walƙar ahu kace kai da mirin magana zuwa mala'ika jibrilu eh bil ufuqil mubin wannan kuma wancan suran kenan na ƙasa yaya za mu yi yaya za mu yi da maganar da Allah ke cewa ma kazzabal fu'adu ma ra'a sannan ma zagal basar wa ma daga ko yi hakuri bari sauka kana jina kana ji yawa hakuri ma kazzabal fu'adun nan ka gyara bari sa tashdidi ma kazzabal fu'adu zaka ce ba kai ke ji na haka ma ka zabal fu'adu na eh, ce ma ka zabal fu'adu kai ne watakila ba ka ina sosai eh, ni ma ƙari ne sosai na Kur'ani kai ne baka watakila fonun ka ne ma ka zabal fu'adu haka da eh, ce. faɗi babu ta jiri wurin to ci gaba da haka abin da kake so ka gane shine. abin da kake so kai ka gane shine. Ya da mu da faɗan Allah da yake cewa Eh, ma zagal basaru wa ma daga me za ka yi ka gaya min wajen ma zagal basaru oh. wa ma daga domin oh. wannan jimi yana tabbatar muna da wayansu ababa ne daga cikin mu'jizan annabi Muhammad da kuma ƙaryata wayanda suke ganin hauka ya samu manzon Allah. Don haka daga cikin mu'jizan oh. manzon Allah tafiya da ganawa da Allah ya anso sallah yana daga cikin mu'jizozi na annabi Muhammad da ba kowane ba annabi ya samu haka ba. haɗuwa da eh. manzon Allah da ya yi da Allah hadisi ya tabbatar muna lailatul isra'i don manzon Allah ya ce utitu lailatul isra bi salasatul ulumi a daren da na isra'i da Allah ko da ke baka yarda da hadisai ba Allah subhanahu wata alama da ilimi guda uku ilimi guda uku nan akwai ɗaya a umirtu umirtu bi tabligi an min umarni in isar da shi malamai kuma ga hadisi suka fassara suka ce wanda aka yi wa manzo Allah umarni ya isar da shi ita ce ilimi ta shari'ar musulunci na biyu eh. ya ce an ba shi ilimi wanda ke a halla alayya an halatta mini shi kuma in isar da shi na uku kuma ya ce an ba ni zaɓi wanda aka ba ni zaɓi ya ce ita ce ilmul haƙa'iki wanda yake ban amma ka dace da ni nan ba domin ni sufi ne akan maganar da nake ilmul haƙa'iki hmm. tana magana abin da ya dangance zahirin magana da baɗinin magana wanda yake sadina aliyu karramallahu wajahu ya yi maganganu ire-iren su da dama a wani a wasu fili daban-daban da ba mu dacewa da kai to amma abin da nake so ka gane ina maganan kan me Allah ke nufi da ma zagal basar a matsaga. To bari gaya maka. Na farko ai ita tafiyar magana Isra'i akwai ta a Ƙur'ani Allah ya yi magana zancen mi'raji ne nike ce maka babu wannan kalmar ma a Ƙur'ani daidai da sunan babu. Ai ita tafiye ga yadda Allah ya magana. ya ce lazi, asra bi abdihi laylan min almasjid alharami ila almasjid alaqsa subhana ba subu ba kisra ba ne dumma ne subhana to to akwai kalkala wurin ko ba kalkala akwai amma na ce sub domin ya zo ne jina jina ba a domin ya zo ne da rufu'a sinun na zo da rufu'a to saurara nika ji akwai kalkala wurin ko babu kubura ce ko sugura kalkala wurin sugura ce ko kubura ka je karanta sake karantawa nike sam ah, nike ma ai ah, sai mun a a ah, babu gyara a wurin ne kwata kwata kalkala subura ce a to sai sa ne ce maka a wurin subhana ne subhana ne ba a cewa sub malam ba a cewa sub a wurin a kalkala wurin na tambaye ka sugura ce ko kubra eh, na ma gyara kai baka amshi ba kake tambaya na ni maganar rufu'a nake yi eh, maganar rufu'a nake yi Malam, mm. malam je straight kawai. Magana tsakanin sinun da ba'u. <laughs> Subhanallah. Akwai ba'un wurin ko babu ba? Ah, na ma gyara baka an shi ba kana min wannan tambaya. Kai da kurin je da karatu. Na ce maka dumma ne. Ni ban da ban da wannan iri. Eh, wannan irin zantuttuka. Mu je kawai da karatu. Sinun nan akwai rufu Ka da haka ne. a ai ba za mu taɓa tahiya da kai kuma kana yin ƙazafi ba domin na yi kalkala ne ka ce babu kalkala a wurin kaga dole ne ba zai yi mai tafiya kana ƙazafi ba ai <laughs> ai ba zai yi mai tafiya kana ƙazafi ba na farko malam ka ina baka girman kai ina baka maka harafin ji na eh, magana magana annabi ya ga Allah ake yi maganan eh, annabi Allah ya ga Allah ake yi ala ayi gali eh. annabi ya ga Allah eh. a iraji ne a isra'i ne kai kana karyata eh. cewa bai ga Allah ba ni kuma ina magana ya ga Allah ala ayi gali ai ko annabi Musa ko annabi Musa da ya nemi ganin Allah mm. abin da ya na shi ganin Allah ai ba maganganun wasa ya biyo ba kuma ba za a ɗauko mm. matsayi na annabi Musa a haɗa da annabi Muhammad ba Kur'ani da ku ne eh. Qur'aniyun. Al-Qur'ani eh. da yace tilkar rusul dazu eh. naji malam malam gayi. da yake ja maka na fadanna ba'dun ala ba'ali minhum man kallama Allah wa rafa'a ba'duhum darajati mu sufaye mun tabbata ba ba'duhum darajatin da Allah ke nufi shine Annabi Muhammad matsayin da Allah kai manzo Allah ya wuce matsayi na Annabi Musa idan an haɗi annabi mm. Musa ga barin ganin Allah, to ba a mm. hani annabi Muhammad ba. Wannan hadisi ne, mm. amma matsalar mu da kane ba ka yarda da hadisi, to ya za a yi magana. Eh, to yau yanzu kafin nan abin da nake so, kana da aya da ta ce ga annabi Muhammad ya hau sama kana da wannan ayar koko baka da ita. Don ka tambaye ni fasar ma zagal basaru. Don baka ansa. zan wallahi zan baka ansa wallahi zan baka ansa jini nan eh. jini nan eh kana da kana da aya ɗaya a cikin alqur'ani da yace kaka yarda da hadisi na'am kana da aya kwaya ɗaya a qur'ani da ya hana kai yadda da hadisi ina tambayanka a ah, yanzu maganan Eh, ina da ayoyi Bridget, amma ina so in ji kan kalmar da da Alkur'ani. Na cewa Annabi Musa ya taka, Annabi Muhammad ya taka ya ga. Eh. Yanzu kana da ayar ko baka da ita? Kace me? Kace me? FM. Kana da aya ko ko baka da ita? Malam, ka yarda da hadisin Annabi ko baka yarda da ita? Muna tare da kai? Kana ji na? Muna tare da kai? Ina tare da ni? Na ce ka yarda da hadisin manzon Allah sai in kawo ma aya. Ka yarda da hadisin manzon Allah. Eh, eh, eh, kana tare da ni in ma magana ko ko in baka ka gama tare da kai. Tambayar ka nayi ka yarda da hadisi. Idan ka yarda da hadisi sai in dauko maka ayan da kake bukata. Ka yarda da hadisi. Na sauraron ni ka ji. ni na yadda da hadisi zan kawo ma hadisai barjat wanda na yadda da su bari in kawo ma hadisin saurara ka ji Allah ya gaya mana Allahu nazzala saurara ni kawo ma ina saurari Allah ya gaya mana Allahu nazzala ahsana al-hadisi kitaban mutashabihan masani Allah ya ce fazarni wa man yukazzibu bi hadha al-hadis Allah ya ce fa bi ayyi hadisin <laughs> ba'da Allah wa ayatihi yu'minun Allah ya ce fa bi ayyi hadisin ba'dahu yu'minun Allah ya ce la'allaka baqi'un nafsaka ala atharihim shine fa la'allaka baqi'un nafsaka ala atharihim illam yu'minu bi hazal hadisi asafan saboda haka na yadda da hadisi gaba da baya na Qur'ani amma labarin <laughs> Buhari da Muslim sune ne tatsuniya Allah bai yi wannan magana ba ina son mu yi magana kan abin da muke yi inda hadisi na annabi ne shi ya faɗa zan yadda amma labarin da ke cikin Buhari da Muslim sune ne tatsuniya jaridar Daily Trust ba su da bambanci mu maganar musulunci wanda Allah ya ba annabi Muhammad muna tare da kai kuna sauraron mu na'am kuna sauraron mu Kibla FM suna na Fuad Umar na'am Sheikh Abati yana nan tare da mu bismillah Sheikh Abati Allah saka ba da alheri kana ji magana na na'am muna jin ka eh, muna jin ka loud and clear to malaya abinda nake so in koro hankalinka lalle ko ka da hadisi amma wanda Kur'ani ke maganansa ai babu hadisi da ya kai Kur'ani malaman hadisi duka sun yarda da haka babu ne ma na yarda da haka amma muna kiran ka ka fahimci cewa hadisi hadisai da suka zo bayan annabi Muhammad hadisi na manzon Allah don manzon Allah ya rayu tsakanin annabci shi zuwa ga komawarsa ga Allah shekara ashirin da manzon Allah eh. ayoyi sun sauka ga manzon Allah ya yi bayanin su a hadisai domin alkur'ani zalla da ni da kai ya fi ƙarfin mu fahimce sa sai ta hanyar hadisi zan zo ma da wani misali kai ne alkur'aniyun kai ka ce muna oh. suratul ikhlas Allah ya ce kul huwallahu ahad Allahu samad As-Samad nan As-Samad ainihin hmm. luga larabci zai wahalar da kai wurin fassara Samad amma watakila za ka yi min gaddama domin yau ka riga ka san ma'anan shi sai ta wasu da malaman hadisi suka fito nuna da me Allah ke nufi da asabar ta bakin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da haka ni magana na da kake yi maganan ka da kake na yarda da maganan ka ko da babu aya oh. da ke cewa annabi ya ga Allah ni ina ƙoƙarin in jawo hankalinka mika wuya da ruwayoyin su Buhari da su Muslim da su Ibn Maja da su Tirmizi wallahi ya zama dole kan musulmi domin hadisai ne domin su kansu takamansu alkur'ani amma sun yi farautar hmm. hadisi ne domin su kawo muna tsaraba a cikin abin da annabi ya bar muna wannan shi ne ƙoƙarinsu. Ta eh. haka eh. menene dalili ka na rashin yadda da hadisi? Domin da ka da hadisi eh. da wannan wahala ba a sha shi ba, da ba kai wannan lokaci ba. Hmm. To yanzu misali kai ka gamsu cewa dai ba wata aya wadda ta ce ga annabi ya taka ya hau sama ya je ya ga Allah a Qur'ani dai ka yadda babu aya amma akwai a hadisi shine abin da ka yadda da shi kun? kana sa min magana baki ni ma ina tambayar ka ka yadda da hadisi sannan in baka ansa ka yadda da hadisi ba hadisi wanda eh. Allah ke tambayar mu fa ayi hadisi ba shi ba hadisi na ruwayoyi da suka zo ta hanyar ruwayoyi eh. ka yadda da su eh. eh ai ka san wannan maganar na faɗe ta farkon zamana tsakiya ma na faɗa kuma na maimaita maka cewa ni a ƙur'ani duk hukuncin da ya zo a ƙur'ani shi ne imani da shi shi ne da shi kuma duk duniya wanda ya san ni ya san haka amma akwai kalmar da kake faɗa nake son in ma gyara a kanta shi ne da kake ce mani a matsayina na alƙur'aniyun ka gane? tun da nake program ban taɓa sawa kaina wani suna cewa suna na alƙur'aniyun ko ahalus sunna ko shi'a kai yanzu kaga ka faɗi sunanka kace kai sufi ne ko ba haka ba to eh, ni ni ba tijani kwarai kuwa in na faɗa ni suna na musulmi saboda haka duk sanda zaka kira ni ina nan a matsayin musulmi kaka sa ban wani suna wanda ban sa kaina ba to malam wallahi amin afuwa malam min afuwa na yadda ba ko ba ko ba ko eh. amma zan zan nemi malam fuadi tsakanina da kai ya kamata mu dawo mu yi special program domin ko da ke wannan program na shigo ne a sama ban san farkonsa ba hmm. amma abin da ya isa ni eh, kan na saulare ka kana eh. cewa annabi bai ga Allah ba hmm. kuma a hadisi annabi ya ce jini a hadisi annabi ya ce ra'ahu marrataini hmm. marratan bi fuadi wa marrata bi aini qalbi wannan hadisi ne muttafaq alaihi manzo Allah ya ce na ga Allah so biyu gani na farko na eh. gan shi yadda Allah ya so in gan shi da ƙahon zuci ya ce na biyu kuma na eh. gan shi da idanuwa na ƙuru-ƙuru a daren da na je in gana da shi a kan shimfidan da ya ajiye min na ƙudura wannan hadisi ya tabbatar muna. Eh. To kafin ka tafi ban baka amsa kaman tambaya ban baka amsa ba. To. Kana ji? Na magana. Kana so ka tafi ka bani da bashin amsa akwai amsa amsa biyu da ban baka ba <laughs> na ma ka zabal ma zagal basar wa ma tsaga na farko da Allah ya magana subhanallazi asra bi abdihi laylan min almasjidil harami ila almasjidil aqsa allazi barakana hawlahu sai ya ce linuriyahu min ayatina dan mu nuna mashi mu to duk abin da Allah ya nuna wa annabi sai Allah ce ma zagal basar wa ma tsaga Idan shi bai karkace ba kuma bai ketare iyaka ba inda aka tsaida shi nan ya tsaya wannan ita ce tambaya ta ɗaya ga amsata to sai tambaya guda da kai man ban baka amsa ba ka ce mani shin na yadda da hadisi to ina so in gaya maka ban yadda da hadisai na malaman mustalahu ba irin wanda ke cikin su Buhari da Muslim da muwaɗa amma alkur'ani na yadda da shi kuma na yadda da Annabi Muhammadu kuma na yadda da Allah abu ukkun nan sunan imani da su Allah ya ce mana fa aminu billahi wa rasulihi wa nurin ladzi anzalana ku yadda da Allah ku yadda da annabi ku yadda da Qur'ani to wannan ukun na yadda da su amma su Buhari da Muslim da Muwadda da Turmuzi kaf littattafan nan da na furu'a da na komi ban yarda da su ba wannan shine in gaya maka tun da ka tambaye ni kahin kai ma ka hita kuma na ji daɗi ka ba da amsa ka ce lallai akwai a hadisi amma ina so ka tabbatar kai ma ka yi adalci kamar da na yi adalci ka ce babu a ƙur'ani shi kenan in ka faɗi wannan kaga na faɗa ma gaskiya ka gaya man gaskiya <laughs> Malam yana min ka koyi psychology. Ah, bari in dawo kan maganan ka. da kai maganan ma zagal basaru wa ma daga ka kawo cewa Allah subhanahu wata'ala ya nuna manzon Allah eh, ya zo da shi a wannan bigiri domin ya nuna masa ayoyinsa malummanmu mm. ta sufaye sun yi mm. bayani akan cewa wannan ayoyi na Allah ta ƙumshi zatin Allah domin babban ayar Allah wanda ta zama garau. kana magana ina magana oye chale kace maluma sun kace maluma sun yi bayani eh ina ma magana ne ah ai eh, muna da eh, bambancin eh, ra'ayi domin fahimta kusan ina jinka ina jinka na yi jama'a dama kana hagu eh ha, kan cewa ina magana. na eh eh zatin Allah kansa aya ce ta Allah wanda take babu irinta laisa ka babu irinta wannan eh. zati na Allah eh. babban aya ce na Allah ah, imamu hakim ko da ke baka yarda da hadisan ba imamu hakim <laughs> ya rawaito a cikin mustadrakinsa cewa cewa annabi alaihi salatu wassalam ya ƙetare hijabai iri-iri kamo tun daga harami har ya bar wajen aka yi tafiya da shi cikin ikon Allah ya kai Baitul Migdis aka wuce da shi ya hau guraƙa buraka ya je sama ɗaya biyu uku ya kai al'arshi ya wuce wajen sai na abubakar ya ce da aka karyata manzo Allah sai na abubakar ya ce ko kun ce mi ya wuce akan al'arshi na yadda da ba ka ce mai kai ka sa ka ce cikin yadda da manzo Allah to manzo Allah ya wuce eh. ya yi tafiya don dawo akan mai waƙan nan da ake son a karyata maganar shi gaskiya ne domin hadisi ne ya tabbatar muna cewa ya yi tafiya da mala'ika Jibrilu, mala'ika Jibrilu ya kai inda ya kai, manzon Allah ya yi wuce da ya waiwaya ya ga mala'ika Jibrilu baya, yaya ka saura ya ce daga nan, ina taki ɗaya zan kuna kamar yadda gashi ke ƙuna a wuta. A nan manzon Allah na ba mu mu labari, mu da muka yi da hadisi, cewa ya yi tafiya ya wuce shamakai iri-iri har ya kai inda ba komi sai sarautar Allah farkon abin da manzon Allah ya fara ji shine muryar sayyidina Abubakar manzon Allah ya tambaye Allah yana ganawa da Allah sai na Abubakar ya riga ni nan a'a ko kaɗan al'ada na ne ni Allah idan zan yi zance da mutum in yi zance da shi akan abin da ya fi sabawa kamar yadda na yi zance da ɗan wanka annabi Musa lokacin da yake zance da ni ni Allah na ce mai wa ma tilka biya yaminika ya Musa alhali ko Allah subhanahu wata'ala ya fi annabi Musa sanin abin da ke hannunsa kai kuma ka saba da abubakar don haka in ɗebe maka haso saboda shi na zo maka da sai sadina abubakar amma sadina abubakar bai taɓa zuwa nan ba a nan annabi alaihi salatu wasalam na ba mu labari cewa Allah subhanahu wa ta'ala na gaya mai wannan shimfiɗa da kake wani bai hau ba kuma ban halicci wannan shimfiɗa ba illa face kasancewanka kai Muhammadu Rasulullah sannan na halitta. Jini don nan manzo Allah ya yi arba da Allah, amma ba za ka yadda ba, amma ka don maka adalci, don maka adalci. Mm. Da ka tambaye ni, mm. in komo alkur'ani. Mm. Wannan alkur'ani yana da ido biyu da ake mai kallo. Alkur'ani yana da zahiri yana da baɗini. ko da ko kaka yadda Kur'ani in ka ce alif lamim ko alif lamim ra za ka samu malaman tafsiri da dama za su ce ma Allahu a alamu bi muradihi bi zalik malam ya yarda da wannan za ka samu wayansu malumma su dawo kowane harafi ɗaya suna mai fasara kuma fassara wanda hankali ke ɗauka. Da haka bakana alkur'ani yadda za ka san shi daban yadda zan san shi daban. Manzon Allah hmm. ya ga Allah shi suratun najimi ke muna bayanin ganin Allah da yi shi ne kai kake korewa kake cewa ba haka ake nufi ba. Amma Allah gani. Hmm. Ba ka zama. ka zama. Kana ji mana batin. Da hmm. Allah ya gani shi ne zatin Allah ina so ya ga ayoyi na Allah daban-daban sannan ya ci karo da Allah wannan hmm. shine magana da zan gaya ba don haka in ka tambaye ni akwai aya shine aya akwai aya yana buka muna bukatan ku biyun ga mu zo da ku at the same time tun farko har karshe mu zo mu hmm. shiga cikin wannan tattaunawa ga mu eh. shiga further domin wannan magana abin da ya gano manzo Allah hmm. ya gano Allah ya gano addinin mm-hmm. musulunci kisa wannan tattauna ga yana da muhimmanci na da very critical malam mm. wato um, kafin ya fita nam bismillah yawa kafin ya fita ina son don kada bayan ya fita in faɗi magana na fi son tun yana nan mm. na sani a matsayinsa na malami dama inda aka yi magana nan daga suratul isra'i sai shikenan sai suratul najmi tsakanin shi da Allah kafin ya fita a cikin na najmi kai tsaye aya ta ce annabi muhammadu ya ga allah wannan kalmai akwai ta a na najmi ka ja aya wadda za ta faɗi wannan abun wannan aya da ka faɗa fa babu wannan kalmai a ciki ina so ka ji tsoron Allah a matsayinka na malami yanda ka tambaye ni na gaya maka gaskiya uh, a cikin hadisi akwai na yadda a cikin hadisi ina son kana nan ka gaya mana aya ta faɗi haka nan annabi Muhammadu ya ga Allah Mali yaya ai a eh. cikin fira na karatu ba yadda za a yi aishon mm. rai babu sai dai sai dai karatu ke babbanta son rai ba zai zo ba saboda mm. kayan ba naka bane ba nawa bane kayan Allah ne kuma sako ne ta hawa su dan eh. annabi to ka ba yiwa in sake aya da kake bukata eh. masalan kamar ka tambaye mutum shin Allah Allah ne akwai shi cikin Kur'ani sai ce kwarai a ina sai ce mai sai ya ce ai Allah ce kul huwallahu shi kake bukata kul huwallahu hmm. ce shi ne Allah wannan ya tabbatar ma lalle hmm. Allah shi kadai ne kuma an ambaci Allah a cikin alkur'ani hmm. sannan Kur'ani yana da muna da mutashabiha sannan muna da waɗanda ke sun fito da magana warikan wanda ba su bukatan bayani. Tabashi wa irin wanda kake nema zar annabi ya ga Allah babu shi yau wato alhamdulillah to yayi to wannan shi ne mun kare kuma na da baka da shi ko baka fahimta ba ko baka da ra'ayinsa to wannan muke maganan annabi ya ga Allah hmm. To Allah shi taimake mu na gode da kai wannan magana Allah ya saka bayan Allah ga bayan Allah kun ba mu karatu matuka sannan kuma kuma kun ban naji yaji domin in kuka kai hankuri kai hankuri wallahi ban ce ka fita addini ba kai hankuri kwarai ina nufin kaucewa shari'a ina ina ma fatan nima. Nima ni ma kalmomin da nayi in akwai wata wadda ba ta maka daɗi ba ina fata gaba ɗaya Allah ya fe mana na gode na gode uh, awesome awesome uh, kubin ga da sheikh eh. abati da kuma sheikh yahya ibrahim masussuka kuma na ji daɗi kuma suna nan kuma na kara jin dadin sunan domin in shek in ka karanta aya shi in ji fuad in ce kuma ka eh. hadisi shi in ji fuad na ce ah <laughs> sunanan nan sunanan nan lalle lalle alhamdulillah mun gode kwarai bayan Allah guda eh. biyun ga da wannan kuka kira ko ka muna wannan karatu eh wannan kuma karatu da tattaunawa debate discussion on Kibla FM ana yin shi domin a fahimce shanin addinin musulunci a gane tarihin addinin musulunci a gane mai Allah ya fada sai sa bayan Allah ga suke eh. zuwa suke tattaunawa eh mun kenan kuma a da inda da dai kun gan sun nuna kaman brothers ne yan wayen juna ne sun nuna wannan a da end haka ake so shine knowledge na male ya daga kasina nake daga kasina na fito guntuwa eh, kai ma daga hontuwa ka ce muna ƙasa ɗaya ka tsana kenan masha Allah ka gan ko ka gan Ce sa lamarin kenan <laughs> this is beautiful shi <laughs> Kibla FM that's all we all about muna ka bai Allah ga sun san darajar junansu kuma suna yin karatun nan domin su fahimtar da al'umma shi yasa suna da passionate in ka ji cikin maganar su bin dukansu suna so addini suna son ai karatu shi yasa suke sa karfi cikin maganar su shi yasa kowa in kana sauraron Kibla FM ka ta ba su wannan respect kibla fm muna appreciate malam abati abdullahi da malam yahya zan ba ku minti bibi ku magana ta karshe mun sake dawowa combination ku biyun gan na ji sosai yadda kuke zuba muna karatuttukan nan mun sake dawo da ku kan kibla fm zai mu ci gaba da sauran bayani sheikh abati abdullahi ka magana 2 minutes na karshe ka sallama da mutan duniya so sheikh yahya kuma ya summarize muna ah, bayanin da yazo yau ya so mu gama wannan shirin bismillah Abdullahi. Ah. Eh, magana na shine Malam Yaya Allah ya ƙara ma fahimta. I'm very Amen. proud of you. Kana da very bold. Haka nake bukatar malami ko almajiri wanda ke tsaye akan hujja wanda ya yadda da shi kuma ba zai ja baya ba saboda ganin cewa inda yake tsaye shi ne gaskiya. Akan haka eh, wannan confident ya ƙara fushi na domin ni ba malami ba ne ni almajiri ne ku ah. ne malamanmu wannan magana ka sai ka wannan al'amari na ka ya bani hanya in ƙara kusawa a wurin neman ilimi kuma ina kiran hankali yan uwana yan ɗarika tijjaniya kowa ya falka ya gane wannan zamani zamani ne na ilimi hatta shehunmu da muke bi shehu ibrahim ya ce fal ilmu umuri wa huwa imamul amali da ya ce na rantse da rayuwana kaga ilimi ita ce shugaban aiki a inda ake maganar ilimi in baka da shi dole ka kai shiru hmm. wannan ina kiran hankali yan uwana ƙananan almajirai na da sauran yan uwa baki ɗaya in za mu faɗa cikin debate mu tabbata muna riƙe da kayan aiki da haka za mu taimaki addinin musulunci hmm. assalamu alaikum wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatu sheikh abati abdullahi ya yi magana ya yi magana mai kyau na alhairi, na ilimi na kwakwalwa maganin da yi nan brilliant ba abin da za mu kara Allah ya saka masa da alhairi. kibla fm muna ce maka kudosin salute sa'an nan kuma ya ce wai shi ba malami ba ne wannan kalimar na shi ya fada amma ni na ce malami ne kuma kwararren malami ne amma cikin ladabi shi kan wannan magana shek yahya ibrahim masu suka shi kuma haka nan ne shi yana so ya ce shi almajira amma mun san eh, kowa ba ku ya ku eh, goyi mun san malam fa'adu na farko shi wannan shek abati <laughs> na farko bayanan da shek abati ya gabaki daya na ji daɗin su sosai abin da ya faɗa Allah ya saka masa da alkhairi kuma adalci yana da daɗi kan abu ka faɗi gaskiyan magana kaga kamar da ya tabbatar da cewa eh, gaskiya karar a Qur'ani a ce annabi ya ga Allah ya ce to wannan kan babu shi a ganshi rubuce Allah ya faɗa ya ce amma tabbas akwai shi a hadisai akwai shi kuma a cikin sauran bayanai to kaga wannan abu ne wanda gaskiya ya faɗa ni ma na yadda cewa tabbas akwai a hadisai akwai shi a rubuce-rubucen malamai a Qur'ani ne a rubuce a ganshi karara babu to kaga ni tun da addinin musulunci na fahimce shi ta hanyar Qur'ani wannan aikin ba nawa bane ba yadda za a yi aiki da wannan kuma ina jawo musulmin duniya cewa su lura akwai tarko da ake yi mana ana kama mu mu musulmi duk labarin da za a yi mana irin yadda kasan ana magafiya ko bera in ana so a kama shi idan aka so ana so a kama gafiya za a sa kuli-kuli ko gyada duk wani abu da aka san yana so za a sa in ya zo ya ci wannan abin sai a kama shi to haka duk wani littafi da ake so ya ci kasuwa za a liƙa sunan Allah da sunan annabi don idan aka ce ƙalar shaidan shaidan ya faɗa ba za ka yadda ba amma da an faɗi sunan annabi Muhammad kai musulmi an gama da kai sai ka matso kusa sai a faɗi sunan Allah sai ka matso kusa an gama da kai sai a lissaho sahabbai sai ka matso kusa saboda haka duk labarin da aka baka sai ka yadda Ka ga a yanzu da aka ce mana annabi ya je ya an so sallah tunda an faɗi sunan annabi an faɗi Allah an faɗi sallah dole kamar matso kusa ka san maganan ka ne to sai aka ce da ya zo wajen annabi Musa wai sai annabi Musa ya ce mishi koma mutanen ka ba za su iya ba kaga kana so ka gaya mana kenan annabi Muhammad shi annabi Musa ya fi shi wayo kaga an cusa ma ka ji son wani manzo akan wani manzo mu kuma Allah ya gaya mana mu so manzanni amma wanda za mu yi koyi da shi shine annabi Muhammad saboda haka bayanin mu yana nan a Qur'ani babu ayar da ta ce annabi Muhammad ya ga Allah kuma ɗan adam bai ganin Allah kuma har tashin kiyama ba za a ga Allah ba Allah ya gaya wa annabi Musa lan tarani ba za ka ganni ba sannan aka ce la tudriku la absar ido baya ganin Allah wannan shine gaskiyar magana Wow, muna godiya kwarai Sheikh Yahya Ibrahim Masusuka Kebla FM muna maka godiya wayanda kuka saurara duniya gaba dai su kuma suna maka godiya. Website na Kebla FM www.kiblafm.com ku logon ku access resources mu akwai kuma contact details na Kebla FM. Sheikh Yahya muna maka sallama salamu alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Awesome kun ji bayan Allah sun zo sun yi bayani sun wato amsa tambayoyi da dama. suka nuna kuma high level of uh, knowledge brilliant abinda suka zo suka yi yau yana da ban sha'awa kuma ilimi yake so a gane a fahimce addini tarihin addini yana da very critical ya kamata mu gane yau su bin duka sun zo sun shawa muna wannan brilliant education on kibla fm abinda muke so kenan website mu again www.kiblafm.com ku logo wanda kuka catch shirin mu late ku ya ku samu ku re-listen from A to Z kan wannan website na akwai kuma contact details mu na Kibla FM wanda kake da wani extra da zaka push to Kibla FM ka do that mun get back to you as soon as we can until our next presentation suna na Fawadu Umar na madukan ku sallama na musulunci kuma na mutanen janna ina ce muku assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh